har ya zuwa yanzu dai akwai alamun bukatar da ke akwai wajen ci gaba da wayar da kan al'umma don gujewa cunkoso da nufin ganin an dakile yaduwar cutar corona a Najeriya. Saboda dokar da aka saka ta na zirga-zirga fa ba ta hana mutane taruwa guri guda a unguwanni ba. Filayen wasannin ƙwallon ƙafa da majalisu na yin hirarraki cikin unguwanni a Najeriya dai na ci gaba da tara mutane guri guda, saboda yadda magidanta kan ce sun gaji da zaman gidan da ba saba ba. abin da ke ƙara fargaba game da yiwuwar ganin an yaɗa wannan cuta cikin al'ummar da ke cinkusuwa guri guda. Gwamnatin jihar Kaduna na cikin jihohin arewacin Najeriya da suka fara kafa dokar zaman gida don kiyaye yaduwar wannan cuta, amma dai gwamnatin ta ce har yanzu dai akwai matsala game da bin wannan doka. in ji kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan duk an haramta haduwa na mutane da yawa da kuma inda ake yawan kallon kwallo a unguwanni na talabijin da kuma inda ma ake tamolar kan kanta duk an haramta wa'annan to amma dai tsakani da Allah abin takaici ne kuma abin tausayi ne abu ne wadda ake bakanta mana zuciya in ma ta kama inda za mu sa takalmin karfe za mu sa takalmin karfe domin mu ceci rayuwar mutanenmu manazarta al'amuran yau da kullum dai na ganin wajibi ne gwamnatoci su ɗauki tsauraran matakai domin ganin an kiyaye cunkoson mutane a daidai wannan lokaci da ita cutar corona ta riga ta fara yaduwa. barista Ahmadu Sani Sada lauya ne mai zaman kanshi a jihar Kaduna da ke da irin wannan ra'ayi. Za ka je ka tarar da samari matasa a filin kwallo har yanzu gidajen kallon kwallo ma suna nan ana aiki har za ka je ka same su dandali cakuɗe ɗaya nan ba a daina ta ba muna ganin yadda ake cakuduwa akwai ƙananan motocin nan yan basis din nan masu kamar motar biredi za ka je ka tara an matsa mutum takwas a cikin ya karamin mota ɗaya wasu na ganin rashin sabo da zaman gida yasa dole mutane su tafi wannan kallon kwallo da wannan irin cinkoso na zaman majalisa me kake ganin za a iya yi idan kada a yada wannan cuta a'a abu ɗaya da ya fi dacewa kam shine a tsaurara doka yadda muka ga aka yi a turai yadda muka ga aka yi a wasu ƙasashen laraba kamar saudiya ta ɗauki abin da zafi kuma ana bin umarni gashi kuma Allah na ba su nasara. Sai dai ɗaya daga cikin 'yan wasan ƙwallon kafa kuma mai horarwa Hamisu Okoce ya ce fita wasan ƙwallon ƙafan ya zama wajibi a irin wannan lokaci domin motsa jiki musamman ganin an kulle mutane a gida. Wannan kulle mu da aka yi bai hana mu yin wasannin mu ba da yake yanzu akwai ma kwallon ƙwallon namu suna zuwa aiki to kuma kulle su da aka yi kuma sun samu dama ma yanzu muna samu muna fita sosai muna yin ƙwallo To amma ana fargabar waɗanda suke zuwa kallon kunnan suna cin kushewa ba sa kula da tazarar nan ba kwa ganin kada a zo a yaɗa wannan cuta. To a wannan cuta ai dama an masu zuwa daga waje ne mu da muke cikin gida muna kwallon mu to ai kwallon ma suna ƙara lafiya ne ai in aka ce ba kwallon ma an ka corona din biyu ke ne ya haɗu ya za ku ji da za a ce yan kallo su daina zuwa sai dai ku yi wasan kutun da ku kuke motsa jini ai in aka ce yan kallo za su daina zuwa ma mu ba za mu ji daɗi saboda in ba kwallon ai in ba kwallon kai ba za ka ji daɗin kwallon ba kwata kwata dokar hana zirga zirga dan yaƙi da yaɗuwar cutar corona dai na karo da tasgaro a Najeriya dalilin da ya sa wasu ke ganin dole ne a sake sabon salo idan ana son tabbatar da an yaƙi wannan cuta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.